أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيك يبود غوديا ستبتا ما ubangiji mu Allah mai girma da daukaka wanda ya ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka wato shirin ayyukan malaman jihadi wanda wannan gida rediyo mai albarka na Caliphate dake wannan birni mai albarka birnin Sokoto ke kawo muku a dukkan sati idan ba manta ba muna cikin littafin tazayyinul waraqat littafin Sheikh Abdullahi ibn Fodi tagammadahu Allah bi rahmatihi kuma mun shiga babbar kasidar nan tasa da ke cikin wannan littafi mai albarka wato kasidar jimiyya mun kusan kai wa ta lokaci muna halinsa ba mu kai ta ba har yanzu amma mun kai inda da yake yaba ma dama kasidar yi ta ne domin yaba ma malaman jihadi kuma kuwa wa'annan malaman da ya ba ma malaman jihadi to ya yaba ma babban malamin su Sheikh Jibril Umar rahimahullah to daga nan kuma su biyu zuwa ga babban malamin sa kuma shakikin sa a Sheikh Usmanu ibn Hudiyo gamada Allah bi rahmati to cikin bayani baitutukan da yake wa sheikh usman dan Hudiyo ne yaba masa na siffanta shi da sifofi na karramawa na girmamawa a wannan lokacin waton lokaci ya yi muna halinsa mun tsaya daidai kan baiti na hamsin da takwas cikin wannan diwani ko kuma ce wannan kasida sai baitinsa na hamsin da tara inda ke cewa hamdan wa shukuran lillazi qad khassana bi zamanihim ma hubbihim da makhraji سيد الزمان da ya da خيره فبحبهم غفران ذنبي أرتجي وبجاه من يرضى غدا بشفاءة كاف البرايا فهو أعظم ملججي وهو المسمى أحمدا ومحمدا ما لي سوى شوقي له من كثبجي صلى الإله عليه ما هذا الصبا ريا رياب ربب نفسجي وعلى الصحابة كلهم ما أتى بإلهم بإثان اليوم المخرجي wannan ita ce karshe wannan kafida abu na yana ba sukan ke faɗa daga wannan baiti na hamsin da tara ina cewa hamdan wa shukuran yabo da godiya sun tabbata lillazi qad hassana ga wannan da ya keɓance mu bi zamanihim da zamanin wa'annan manya-manyan malaman guda biyu Sheikh Jibril Umar da Sheikh Usman bin Hudiyu Allah da ya zo mu zamanin su muna gode masa da ya sa rayuwar mu ta zo daidai da zamani wa'annan mutanen guda biyu da suka amfanar da mu da ilimin su suka ganar da mu addini suka karantar da mu sunna ta manzo Allah suka karantar da mu tauhidi wannan abun alfahari ne gare mu muna gode wa Allah da yi mu daidai zamanin wa'annan malaman guda biyu bayan haka kuma yake cewa ma'ahubbihim tare da kuma muna son su wannan ba abun karami abun alfahari ne ba ka yi zamani da irin wa'inda manyan malamai kuma Allah ya sanya ka cikin masoyansu to abun alfahari ne abun murna ne abun farin ciki ne abu ne da ya kamata mu wa Allah godiya akan hakan za makhraji kuma Allah ya dawamar da sun mu da su har zuwa ran tashin kiyama shine makhraj ranar da za a yi tashin kiyama to kenan muna godiya ga Allah da ya yi mu a zamanin su kuma ya sanya mu cikin masoyansu kuma muna roƙonsa ya sanya mu cikin masoyansu har zuwa ran tashin kiyama mali kara cewa sa'idar zamanu bihim wa ya da khairuhu zamani ya yi arziki saboda su wato akwai wanda zamani zai ɗaga masa daraja akwai wanda shi kuma shi ke ɗaga darajar zamani kamar yadda ka san a gari wani ko da yake zuwa zai iske gari da suna babban suna kasancewarsa a garin to sai ya ɗaga masa daraja saboda ya fito babban gari wani kuma a'a shi ne babban saboda ka sai ya ɗaga darajar wannan garin kamar yadda ka san wani idan ya zo a gida sai ya ɗaga darajar wannan gidan wani kuma gidan ke ɗaga darajarsa ba shi ke ɗaga darajar gidan ba wannan duk haka ake to kaga zamani na iya ɗaga darajar mutum kuma mutum na iya ɗaga darajar zamani yanzu zamanin Ah, Imam al-Bukhari ai kaga wannan zamanin zaka iya cewa Imam al-Bukhari ya daga wannan daraja zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka iya cewa wannan zamanin ai manzo Allah ya daga darajar wannan zamanin zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka iya cewa eh ai sahabban manzo Allah suka daga darajar wannan zamanin haka idan ka gangaro duka kana tahowa to zaka samu manya-manyan mutanen da suka rayu a zamani to sun ɗaga darajar wannan zamanin kamar yadda kake samun wasu manya-manyan mutane sun ɗaga darajar wasu garuruwansu doni babban mutum da ka sani idan ka ji an ambace shi to zaka ga mafi yawa suna ɗaga darajar garinsu ne saboda darajarsu sai ka ga garin ba a ko san shi ba wani ƙauye ne ba a san shi ba amma ta alfarma wani bawan Allah sai ka ji kawai sunan garin ya kai ko ina wannan kuma ɗaukaka ta shafi ɗaukaka ta addini kamar irin wa'annan da muka lissa manya-manyan malamanmu za ka ga sun ɗaga darajar gari kamar yanzu a ce ma sheikh abakar gumi yanzu da wani bai kosan gumi wani gari ne ba amma yanzu sunan gumi ya kai ko ina saboda darajar abakar mahamudu gumi za ka je a ambaci wani ƙauye wanda wannan ƙauyen baka ma san sunan ƙauye ne ba amma saboda albarka wani ɗan siyasan da ke wannan gurin da Allah ya ɗaga zarge sunansa sai ka ji kawai sunan garin ya kai ko ina to wannan dai mutane sukan ɗaga darajar garuruwa kamar yadda garuruwa na ɗaga darajar wasu mutane to shi na Abdullahi Gundu ke faɗi a wannan gurin zamanin da Usmanu dan Fodiyo ya rayu da shi da Malam Jibrilu da sauran ɗaliban Usmanu dan Fodiyo da ɗalibansu to sai da zamanu bihi zamani yayi arziki saboda wa'annan mutanen da Allah ya kaddara suka rayu a cikinsu, wa za ya da khairuhu, kuma alkhairin wannan zamanin ya ƙaru saboda albarka wa'annan manyan malamai, fabi hubbihim gufuranu zambi artaji, saboda ƙaunarsu da nike yi, to ina fatar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini zunubina, ina ɗammanin Allah zai gafarta min zunubina saboda ƙaunarsu, saboda sunsu. a wannan guri domin Abdullahi Gundu yana so ya tabbata ma ababe kusan guda biyu zuwa a ababe guda uku a wannan baitin abu na farko dai yana tabbata ma da cewa zamanin da usman dan Fudu ya rayu da shi da malam Jibrilu da sauran wa'annan malaman jihadi to lalle wannan zamanin ya yi arziki saboda sun daga daraja wannan zamanin abu na biyu alkhairin wannan zamanin ya karu saboda albarka wa'annan mutane abu na uku Abdullahi Gundu yana tawassuli da son sa da ƙaunarsa ga wa'annan malaman yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa zunubinsa kamar yadda yana fatar Allah zai gafarta masa zunubinsa saboda albarka soyayyarsa da ƙaunarsa da yake wa wa'annan malaman ya Allah ka gafarta muna sai malai karar cewa wa bi jahi man yurda gadan bi shafatin kafil baraya fa huwa adamul jaji wa bi jahi man yurda gadan kuma saboda alfarmar wanda ake fata bi shafa'ati ya zama mai ceto a gobe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kowa ke fatar ya zama ya cece shi a gobe ran tashin kiyama ya shigo cikin ceton manzo Allah to saboda alfarma wannan da kowa ke fatan cetonsa wanda shi kuma shine kafil baraya ginshiki madogara matattala ga albaraya halitta wato kariya ta musamman gimshiki na musamman mai bada kariya ta musamman ga ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shike taimakon al'umma ke ba al'umma kariya ya kare al'umma daga shiga wuta ya kare al'umma daga tsiya cewa ya kawo mutane arziki ya zama kamar wani gimshiki wanda al'umma ke dogaro da shi sallallahu alaihi wasallama to shine kafil baraya Fahuwa huwa a'zamu muljaji shine mafi girman duk wanda za a fakewa da shi duk wanda zaka fakewa da shi bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ya fakewa da manzo Allah shine aiki da abun da manzo Allah ya zo da shi aiki da alqur'ani aiki da sunnar da manzo Allah ya zo da shi to wannan kafaki da manzo Allah kuma Allah zai kare ka saboda Allah ya aiki manzo Allah manzo Allah ya zo ya iyar da manzanci kuma Allah ce ka bi abun nan da manzo Allah ya iyar ka bi to ka samu kariya ta musamman manzo Allah zai kare ka saboda ka bi abun da shi annabi ya zo da shi wannan shine abun da Abdullahi Gundu yake nuhi anan yana nuhi lalle ne yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yahe masa gafara zunubansa saboda waton alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ake fatar samun ceton a ran tashin kiyama wanda ke zama kariya ga al'umma wanda kuma shine mafi girman duk wani wanda za a fakewa a bayansa wahuwal huwa musamma ahmadan wa muhammada Malisi wa shauƙi lahu min kuthbuji wahuwal musamma ahmadan in baka gane shi ba har yanzu na ce ma shine wanda ake fatar neman cetonsa na ce ma shine ke da kariya ga al'umma na ce ma shine mafi girman duk wanda ake neman a fake gare shi to har yanzu ban gaya ma suna ne ba ka gane ko baka gane ba to bari in hito karar in gaya ma sunansa wa huwa musamma ahmadan wa muhammada ne ake cewa ahmad kuma shi ne ake ce ma muhammad wayannan duk sunaye ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qur'ani ya ambace shi da ahmad kamar da kuma Qur'ani ya ambace shi da Muhammad sunaye ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'd ismihi Ahmad kaga Qur'ani ya ambace shi da Ahmad kamar da yake cewa Muhammadur Rasulullah والذين معه alal على الكفار رحماء بينهم كما يدك شوى ما كان muhammadun أبا adin من رجالكم ولكن رسول wa وخاتم النبيين da dai sauran ayoyin da suka ambace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ambace shi da sunan Muhammad to kaga wannan shine sunansa Ahmad kuma shine sunansa Muhammad mali yake mali siwa shauqi lahu min kusbuji bana da kusbuji bana da wata sana'a siwa shauqi lahu in ba ƙaunata ba da soyayyata da shauƙina zuwa ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan sana'a ta shine son manzo Allah ita ke babbar sana'a da nake alfahari da ita ta ƙauna da soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin son manzo Allah ibada ce kuma bayan sa ibada ɗaya ne ma daga cikin rukunnan imani mutum baya zama musulmi mai imani sai idan ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka wannan ba karamin aiki alkhairi ne ba shi ya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayi da za'i mutu ya zama musulmi sai ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'ata bihi dayanku baya zama mai imani sai idan ya zama abun nan da ni zo da shi ya yi da shi ɗari bisa ɗari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin masallaci sai manzo Allah yake ce ma Umar dan Khattab Umar dan Khattab yake ce masa ya manzo Allah a rayuwa ta duniya banda wani wanda nake so wanda ya kai ka ya manzo Allah in ba rayuwata ba na fi son ka fiye da yadda nake son iyalina yadda nake son matata da nake son babana da mahaifina da sauran 'ya'yana da kowa da kowa a duniyan nan na fi son ka fiye da su in ba rayuwata ba annabi ya ce masa har yanzu akwai saura Umar Umar ya sake tunanin cewa ashe ɗazu ya ba da wata wrong statement domin cewa ya fi son manzo Allah fiye da kowa in ba rayuwarsa ba fitar da rayuwar akwai kuskure domin Umar yana iya bayar da rayuwarsa domin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayar ba so ɗaya ba so biyu ba to ashe kenan ya hima ma son manzo Allah fiye da har rayuwar tasa to daga baya sai Umar ya gano wannan sai ke cewa ya manzo Allah na gano cewa yanzu ashe na fi son ka fiye da da nake son kowa har ma rayuwar tawa manzo Allah ke masa al'ani ya ya Umar yanzu ne ka zama cikakke mai imani ya Umar kenan ya nuna kenan son manzo Allah dole sai ya zama ka fifita shi alal waladi wal walidi wan nasi ajma'in ka fifita son manzo Allah fiye da yadda kike son danka da iyayenka da dukkan wanda ke doron kasar nan to wannan shine imani sai da shi ake imani shi yasa wani hadisi manzo Allah ke cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so ku ko kuna so in nuna muku wani aikin da wannan aikin shine ke sa ku so ku suka ce imuna eh, muna bukata yace to shine ku yada sallama to yanzu son juna masu imani ma dan uwanka mai imani son sa aka ce ma wajibi ne sai ka so dan uwanka mai imani sannan za ka zama mai imani to ballinta annabin da ya zo da imani ballinta annabin imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama son dan uwanka ma baka zama mai imani mai shiga aljanna sai ka so dan uwanka musulmi saboda yana musulmi ka so duk wani musulmin da ke duniya baka kiyaya da musulmi na zamaninka da wanda ba na zamaninka ba in dai mumini ne to zaka so shi to wannan shi ke sa kana da imani kenan to ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai sai manzo Allah imani ne to kaga ne Abdullahi gundu yake gaya mana a wannan gurin yake mali siwa shauqi lahu min kutbuji bana da wata sana'a in ba son manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ƙara muna son manzon Allah Abdullahi Gundi ya cika da cewa sallallahu alaihi ma hadha saba rayyan riyabin uzirat bi banafsaji sallallahu Allah yayi salati alaihi shi wannan manzon mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ma hadha saba rayyan matukar dai iska ta asuba mai bugowa daga gabas ta girgiza rayan fure na riyabi wato na fadamu furen fadama iskan da ke bugowa da sahi ya karkada ya girgiza wannan furen wanda uzirat aka gewaye wannan dausin wannan fadamar an gewaye ta bi banafsaje da banafsaj banafsaj wani tsire ne mai kanshe wanda har yanzu akwai shi manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan zaka ga sun samo shi sun dasa a bakin gidajensu suna dasawa a cikin gidansu ƙanshi a gare shi idan aka dasa shi a gida da ka shigo gidan zaka ji ƙanshinsa mutanen sudan suna yawan amfani da shi kwarai da gaske a gidajensu har ma suna amfani shi a cikin lambunansu to nan ma Najeriya naga ga manya-manya masu kuɗi sun fara amfani da shi kuma abun alkhairi ne domin tsire ne hake ne wanda ke fitowa to idan ka same shi ka dasa a gidanka to ka huta ma da sa turare duk wanda ya fito nuri da ya shigo gidanka zai ji kanshi ya ga mai gidanka gaba daya eh, icce ne mai kamshi haki ne mai kanshi kwarai da gaske to shi na malin yake cewa wato Allah ya yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matukar iskar da ke bugowa daga gabas za ta girgiza rayyan fure na riyabin na dausaye. na fadamar da uzirat aka gewaye ta aka kewaye ta aka yi mata katanga biba nafsaje da wannan tsirun mai kanshi wanda ke kama da turare to wannan ya sifanta mana da kenan a Allah mai girma da ɗaukaka yana son Abdullahi Gundu yana son manzo Allah yana son Allah mai girma da ɗaukaka yana bukata yana addu'a ga Allah yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati wanda wannan salatin kuma ba lokaci ɗaya ba zai ci gaba da yi masa salati matukar dai iska na bugowa ta karkada itatuwa wanda shi na ake nuhi da wannan a takaice Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Abdullahi Gundu yana salati dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan baitin bai tsiya ga manzo Allah kadai ba sai ya ruhe da kuma sahabbai yake wa ala sahabati kullihim ma atabi'in lahum bi ihsanil yawmil makhraji wa ala sahaba wannan salatin bayan an wa manzo Allah haka sahaba manzo Allah da suka kama manzo Allah wajen daga wannan addini Allah suka yi jihadi bayan manzo Allah suka yi imani da manzo Allah suka kare shi daga arna suka bashi goyon baya da haɗin kai wajen yada addini Allah aka yada addini Allah da su to su ma Allah shi musu salati wannan haka aqida ce ta sunna awa manzo Allah salati sannan kuma awa sabon manzo Allah salati awa kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati domin ali suna su suna kaunar manzo Allah ne suna kaunar sabon manzo Allah suna kaunar kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yasa suke musu salati shi yasa muke ta faɗa muke nanatawa Abdullahi Gundo da shi da Usman dan Fodiyo da duk waɗanda suke jaruman nan malaman jihadi nan to Ali sunna ne masu kaunar manzo Allah da sabon manzo Allah da ɗan gidan manzo Allah wannan shi yasa kaga yawa manzo Allah salati a hali yanzu sai biyu da cewa wa ala sahaba kuma sabai su ma Allah yi musu salati kullihim kuma dukkan su jiya fa kullihim ba irin wanda ke zuwa ya tantance ba wanda ke zuwa ya kebance ba ya ce bandawa ne bandawa ne idan kace musu to ku kuna zagin sabon manzo Allah suke a'a mu ba ma zagin sabon manzo Allah sace to ai kuna zagin Abubakar suke ai Abubakar ba sabin manzo Allah ne ba kuna zagin Umar ai Umar ba sabin manzo Allah ne wato kaga wannan iya hadari iya wato bata ta riga ta auka ma duk wanda ke da irin wannan fahimta to kaga sai shi Abdullahi Gundu sai ce kulle duka in an ce sabin manzo Allah duk wanda ya gamu da manzon Allah yayi imani da manzon Allah Yan mutu yana musulmi to ya tabbata sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hangar musulunci amma hangar qur'ani amma hangar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan wanda ya cika wa'annan sharuɗan ya tabbata sabi manzo Allah to dukkan su muna musu salati muna sallama zuwa gare su ba ma keɓancewa mu yadda da wani ɓangare daga cikin su ba mu yadda da wani ɓangare ba wanda ke wannan ba musulmin gaskiya ne ba yana daidai da wanda ke yadda da wasu annabawa bai yadda da wasu annabawa ba mu al'umma musulmai muna yi da dukkan annabawan Allah gaba ɗaya annabi Adam annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isma'ila annabi Yaqubu annabi Hudu annabi dukkan annabawan Allah gaba ɗaya mu musulmai mun yarda da su kamar da kasan mu ahli sunna mun yadda da dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan ahlu baiti rasulillahi mun yadda da su tun daga Abubakar Siddiqu wanda shine jagoran duk wani sahabi haka Umar haka Usman haka Ali bin Abi Talib haka su Al-Hasan haka su al hussein su Abu Huraira su Sa'd ibn Abi Waqqas su Abdurrahman ibn Auf su Bilal su Muawiya su Anini duka sahabban nan da gaba ɗayan su ba wanda muka fitar muka ce ba mu yarda da shi ba a'a mu yarda da su gaba ɗaya Ali sunna duniya su yarda da su gaba ɗaya yi imani da su kuma sun dauke su cewa adillai ne amma bai hana su yi kuskure ba ba mu ce ba sa kawai suna ba sa kuskure ba mu ba ma da wannan aqida cewa ma'asumai ne suna iya su kuskure amma kuma kuskuren su Allah ya riga ya ce ya yahi Allah ya tabbatar da ya tabbata muna ya yahi in ma su yin kuskure ya yahi wanda ma ka sani Allah ya yahi wanda ma baka sani ba su yi Allah ya yahi saboda Allah ke da damar yahi zunubi ba kai ba Allah aka walihe shi wanda aka walifin ya yahi to kaga baka da ta cewa kai in dai ba rashin arziki ya hauka ba ya Allah ka samu gani wayannan sune sabon manzo Allah fa gaba daya Abdullahi Gundi ya yi musu salati gaba daya su yace wa ala sahabati kullihim akan sahabbai dukkan ina musu salati da sallama ma'a tabi'in ba su ma kadai ba a hadda tabi'in lahu mabiya gare su tabi'u tabi'una kinan su ma kansu mun musu salati mun musu sallama wannan ya halatta kawa manzo Allah salati sannan wa'anda suka kai adafin sauran mutane bayan sa amma baya halatta ka zo yanzu kawa wani salati ba manzo Allah ba shi kadai mustaqillin sa a amma da ya halatta ka hada shi tare da manzo Allah ka ce Allah kawa manzo Allah salati kawa sabon manzo Allah kawa manzo Allah salati da sabon manzo Allah da ƴan gidan manzo Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da malaman kirki da mutanen kirki na duniya ma gaba daya Allah kai musu salati wannan ya halatta wasu zama tabi'aini ga salati ga manzo Allah amma baka zuwa kare yanzu kawai sai ka ce Allahumma salli ala Abubakar Gumi ko Allahumma salli ala ala Sheikh Ja'far ko Allahumma salli ala ala wani a wannan ba a haka amma idan ka hado kai yawa manzo Allah to zaka iya shigar da duk kowa a karkashin wannan wannan shi ita ce kaida shi yasa Abdullahi Gundu anan yake cewa wa ala sahabati kullihim bayan yawa manzo Allah ce sallallahu sallal ilahu alaihi sai ce wa ala sahabati kullihim ma atabi'in lahum tare da tabi'ai aka sabai suka samu albarkan manzo Allah aka yi musu salati tabi'ai suka samu albarkan manzo Allah da sabba manzo Allah su ma aka yi musu haka tabi'u tabi'una duka malike bi isanin wayanda ke biyar wayannan sabban da isani me yake nufi da biye su da isani shine imani da su yarda da ke da su daukar karantarwa su wato rashin eh, kushe su wannan shine bi ihsanin ka biyo su da ihsani kenan kamar yadda Allah ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wayanda suka zo bayan sabon manzo Allah da manzo Allah za su rinka cewa ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mana inda ka gabace mu da imani su ne sabon manzo Allah ya Allah kar ka sanya mu na kiyayya tsakanin mu da wayannan magabata to wannan shine abin da Qur'ani ya ambata kinan sai Qur'ani ya kasa mana musulman duniya kashi uku babu na hudu in ka shigo cikin wannan shi in ka shigo cikin wannan in ba ka dibi kanka baka cikin ko guda cikin su to kai ba musulmi ne ba kashi na farko dai sune al-muhajiruna lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim kashi na biyu shine al-ansaru mutanen Madina wallazina tabawwa'u udara wal imana kenan kashi na uku ne wa'inda suka biyo bayan su suna musu addu'a suna yarda da su shine kashi na uku na karshe wanda baka da wani na hudu sune da ja'u min na yaquluna na ighfir na wal ikhwanina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to in ka zama baka cikin wa'incan al'ansaru baka cikin al-muhajiruna baka cikin wa'inda ke wa sabban manzo Allah kyakkyawar fata da ke kyakkyawar addu'a to kai ba musulmi ne ba ya Allah ka kare mu domin musulunci Qur'ani ya kebance mu wa'annan su kadai ne musulmai sauran duka to ba musulmai ne ba ya Allah ka sanya mu cikin musulmai to shi na malaiki cewa tare da bi ihsani wa'anda suka biyo bayan su da kirtawa li yawmil makhraji har zuwa ranar fitowa a kabari kenan ratashin kiyama kenan kenan ka kika da wa manzo Allah salati da shi da sabban da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zuwa ranar tashin kiyama maliki cewa wannan shine karshen wannan kasida doguwar kasidan nan mai dauke da balaga mai dauke da adabi mai dauke da ilmumuka maliki walam ufassil lughata hadhihi alqasida ban fassara lugogin da ke cikin wannan kasidar ba li'anni domin huna nan ba fassara ta ba li'anni fassartuha fi an-nusukh al-maktuba domin na fassara ta wasu nuskokin da aka rubuta wa hiya kathiratun kuma suna da yawa lokacin da ya rubuta ta ya fitar da ita ita kadai aka fitar ba tare da hada ba tare da yayi wannan diwani ba to a wannan lokaci ya mata fasara amma dai bil asafi wannan fassara da Abdullahi yawa wannan jimiya bai iso ga hannunmu ba wannan shine babban damuwar mu don da mun samu fassara da Abdullahi yawa wannan jimiyar tashi da hannunsa to da mun amfana fi da haka amma dai ya tabbata mana lalle yayi wayya kasiratun na lalle wannan fasar da ne ga wannan kasida tana da yawa ta a hannunmu lokacin suna da ita da yawa amma dai ba a samu aka an yi sakaci da ita sosai kuma yana yiwa ɗan mulkin mallaka lokacin da suka zo suka kwakwashe su Allah shi isa muna wa man arada ha falyarji ilaiha wanda ke bukatar wannan fasar ya koma ma wayannan nusokin da mun riga muka yi game da wannan kasida wa in yasarallahu lana idan Allah ya bamu dama sanabba'u alaiha sharhan za mu sanya mata za mu yi mata wani sharhi babban sharhi wancan duk taliki ne amma za mu yi babban sharhi game da wannan kasida insha Allah idan Allah mai girma da ɗaukaka ya so za mu yi nan wannan alkawali ne yayi amma dai yana yiwa Allah bai bashi damar cikawa ba ko kuma ya cika amma dai kuma har yanzu shi ma dai bai iso mu ba li yabruza muhaddaratuha zan yi wannan sharhin domin sharhin ya fito da ababen da ke boye na cikin wannan kasida li'annaha qad awat min ulumil arabiyya domin kasida ce wadda ta dauke wadda ke kunshe da ilmumuka na harshen larabci wa ulumin balaga wadda ke dauke da ilmuka na balaga akwai man wato akwai balaga cikin zaka ga akwai al-isti'aratu akwai kuma al-majaz akwai duka dai al-fasaha a cikin ta da dama wa ulumil balaga ma law ta'ammalahu labidu da wanda da a ce mai hankali ya tsaya ya kwantar da hankali al-munsifi mai adalci ya kalli wannan kasida la'adda hada zai kidaya wannan kasida min karamati shaykhaini ina cikin karama wa'annan malaman guda biyu al-mamduhaini biha wa'anda aka yaba ma a wannan kasida su ne Sheikh Jibril Umar da kuma Sheikh Usman Danfudu karama su ne da sa wannan kasida ta zama haka wa wallahi laysa li quwwa shehu abdullahi gundu saboda tawabi'in sa yace ni ha ba kokari na ne ba albarka shehu usman dan hudiyu da albarkar umar jibrilu da ni yabawa a wannan kasida shi yasa kasida ta zo haka da ta dauke da wa'annan ilmumuka gaba daya yake cewa wala haula ban da eh, karfi ban da wata dibara wa inna wa inna ma hiya nafhatun min ma a'a wata albarka ce cikin albarkokin wayannan malaman wata baiwa ke cikin baiwar da Allah ya wa wa'annan malaman wa barakatun min ma albarka ce daga cikin albarkokin su afadaha Allahu alaina amin Allah ya ƙara zuba muna albarka wa'annan malaman wannan shine abin da Abdullahi Gumi ya faɗa a wannan gurin muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma anan zamu tsayawa da yarda Allah sai ku biyo mu a wani sati da yarda Allah zamu dora inda muka aje abun da makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk